الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أهوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديا تتبتغى الله مدوك كيمي كوى مي كومي wanda ya nuna mana wannan rana ce wa ɗaya ga watan ramadan hijira 1442 ta manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da yau muna sha uku ga watan hudu shekara ta ɗaya. muna ma Allah godiya da ya nuna mana wannan rana da wannan wata mai albarka wanda yan uwa ba su manta ba ra'i yanzu ana son haɗuwa irin wannan don yin karatu irin wannan amma bai yiwu ba duk ko masallatai ina jin na dai wannan ƙasa ban san wata duniyar ba a wani lokaci da Allah ya saukar da wani annoba a iya cewa ibtila'i daga ubangiji bin ya jarabta wannan al'umma a bara ba mu sami wannan ni'ima ba to yanzu sai mu gode ma Allah Allah ya ba mu lafiya ya ba mu rai mun ga wannan wata mai albarka ne mu tsaya mu ci gajiyar wannan wata mu ci gajiyar waɗannan lokacai ta hanyar amfani da lokaci domin abin da zai kusantar da mu zuwa ga Allah abin da zai gyara rayuwarmu a nan duniya sannan gobe mu sami aljanna daga ciki akwai karatun alkur'ani mai girma karanta alkur'ani dukkan kun sani ibada ne duk harafi ɗaya lada goma kuma karatun alkur'ani a koyaushe yana da falala yana da lada yana kusantar da bawa zuwa ga Allah ballantana kuma a cikin wannan wata na ramadan wanda hatta manzo sallallahu alaihi wasallam jibril yakan zo masa sukan yi mudarasa na alqur'ani har ma shekarar da ya wafati ya zama sun yi har so biyu su yau na mudarasa ne to idan manzo da aka saukan ma qur'ani yana karanta shi a cikin ramadan karatu na musamman ina gani ga kai ga ke mu ya kamata mu tsaya mu zage dantse mu ga mun ci gajiyar waɗannan kwanaki da waɗannan lokacai, kafin mai kasancewa ta kasance yanzu suna nan bara sun ga watan bana ba su gan shi ba zo muka je muka kai mahaifin malam musa limamin masallaci abu hanifa makabarta jiya wani ɗan uwa ke cewa abokin shi da suke karatu a sakandare jiya allah ya masa rasuwa biya ya shirye-shiryen ramadan ɗin nan amma allah ya karɓi ransa to ni da kai gashi nan muna numfasawa ashe meye a godiya da zamu ma Allah mu ci gajiya waɗannan lokatai mu tsaya mu amfane su wannan nasiha ta bangare guda kenan na biyu karatu kamar yadda malam ya gaya mana ilimi shi ilimi yana da wasu tarkace da ake bukata tarkace da ake bukata ka amfani da su wajen neman sa Allah ya ce inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula ji wannan da gani da zuciya wannan babbai da Allah ya baka dukkan sababan tambaya ne gobe kiyama jin da kake yi me kake ji qur'ani kake ji ilimi kake sauraro ko ka kada da wake waƙe da bushe-bushe sannan ka ayoyin qur'ani kake gani kake karantawa zuciyarka mai take haddacewa wani abu na ƙur'ani da magana ta manzo da magana ta ilimi da abin da zai shirya da duniya da lahira shi zuciyarka take haddacewa ko wasu ababa can na shirme na duniya duka sai an tambaye ni sai an tambaye ku dangane da wannan ni'ima guda uku Allah ya ba mu ji ya ba mu gani ya ba mu zuciya da su ake neman ilimi shi yasa malamai magabata suke cewa in ka tafi makaranta to tafi da littafin ka kamata ya ce dukkan kunan kowa da ƙur'ani ya buɗe sannan da ɗan alƙalaminsa ko wani ɗan ƙaramin littafi da yake jocin ɗin wasu abubuwa ga alƙalami domin shi ne farkon abin da ake rubutu da shi sannan ga shi kana saurare kuma kana kallo kafi wanda yake shi yana can daga wata uwa duniya yake ji ko yake kallo shi bai sami halarta wurin ilimin ba saboda me kila rashin lokaci kai da Allah ya kawo ka sai ka zo da shiri na ilimi ka zo da littafi ƙur'ani sannan ka zo da alƙalaminka ka zo da tatacciyar zuciya da ikhlasi cewa ka zo neman ilimi yayin da ka taho da niyyar neman ilimi tun daga gidanka in ka tako duk takula da ake baka sannan zaman da kake yanzu nan zaman lada kake yi sannan ka kama wata hanya ne zuwa gidan aljanna don haka annabi ya ce man salaka dariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah lahu dariqan ila aljanna duk wanda ya kama wani gwadabe da wata hanya yana neman ilimi a wannan hanyar to Allah zai sahale masa hanya zuwa gidan aljanna sannan bai kamata wannan makaranta ka ɗauke ta makaranta ce ta a sha ruwan tsuntsaye ba yau na ga dama in zo gobe na ga dama in zama na a'a kamata ya kai rijista daga yau ɗaya ga wata ramadan rijistar da ba zagayawa za a yi a ba ka rubuta ba sunanka a'a ka yi niyya ka yi rijista daga yau ta fara in ba uzurin da fi ƙarfinka ba to sai radda aka ce an kammala ramadan mun gama mun rufe wannan makaranta shi kenan daga nan ka rufe amma ka ɗauka makaranta ce kamar ta wa'azi kawai zan zo in ji abin da na riƙe na rike abin da ya tafi ya tafi wannan ba za a ci gajiyar karatun ba karatun da muke alhamdulillah da yan uwa na tafsiri duk shekara ba haka muke ba muna yi ne tun daga ayar farko su san ina aka fara ina aka tsaya mai aka karanta na fikihu a ciki mai aka karanta na hadisai mai aka faɗi na wani wato falala ko wata kissa duka haka muke yi suna bibiya a matsayin ɗaliban ilimi shi yasa ma mu na ƙarshe muke yin bita da muraja'a da ɗalibai ga baki ɗaya ina so kar mu bata lokacinmu a nan ma ya zama haka za mu yi in daga yau ka zo rana ta farko da niyyar insha Allahu da shi mai karanta wanda kai mai sauraren duka Allah ya hore mana lafiya da lokaci ya zama cewa babu fashi amma ka zo kawai ka riƙe hannu wa'azi abin da ka ji ka ji gobe kuma kai tafiyar ka sai a zo a karanta wasu ayoyi ba a ƙara shi bayanin su ba a gaba kai kuma baka zo ba ka ji wani abu na karatun wani kuma ya kuce maka ka yi ma ilimi mummunar fahimta musamman ƙur'ani gaba gaba ne kissa kissa ne shafi shafi ne chapter chapter ne ko kaga yana buƙatar ka gyara zuciyarka ka sanya ikhlasi ka ɗauka karatu za ka yi ilimi suran nan da za a karanta za ka tsaya ka natsu ka fahimce ta me take karantarwa me ta ilmantar da kai mai ka karu wannan shi ne ke fata daga ɗan uwa mahalarta wannan zaure da wannan masallaci da wannan makaranta mai albarka wacce za ta fara makaranta ta ramadan a wannan rana ta yau ta ɗaya ga watan ramadan wannan ita ce takaitaccen nasiha ta gare ku roƙon Allah kuma Allah ya sare mana abin da za mu karanta ya sare mana ƙur'anin to in ba a manta ba masu sauraron karatu mu na tafsiri a malamin fara tafsiri da shi bayan sai yana suratu taha suratu taha nan ya tsaya ya gama maryam daga nan ba karɓa suratu taha muka yi ƙasa har muka sauka zuwa nasi sannan muka dawo muka sauko bakara muna yi muna yi har muka zo a araf fara mun tsaya ƙarshen suratul araf za mu tashi wato suratul anfal a bana ita suratul anfal kamar yadda kuka sani sura ce madaniya a wasu malaman suka ce sai wasu ayi kaɗan daga ciki inda Allah ya ce wa izim kuru bika zuwa ayoyi guda bakwai da aka ambata su an ce ayoyi ne makiya tana da ayoyi guda saba'in da bakwai wasu suka ce saba'in da shida wasu malaman suka ce saba'in da biyar wallahu alam wannan sura sura ce da ta kunshi wato kalmomi kamar da malamai masu bibiyan ƙur'ani masu rasumul ƙur'an suka ce tana da kalmomi guda dubu ɗaya da ɗari shida da talatin da ɗaya sannan tana da harufa ɗaiɗai har harafi guda dubu biyar da ɗari shida da tasa'in da hudu wannan sura malamai na tafsiri suka ce abinda take karantawa shine tarbiyyantar da tsare-tsaren yaƙi na musulunci yadda ya kamata ya kasance domin sura ta sauka ne saboda sababin yaƙin badar wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya da sahabbansa kuma shine yaki na farko ta kunshi da yawa daga cikin hukunce-hukunce na zaman lafiya da kuma in yaki ya kama tsakanin musulmi da abokan su kafirai kenan sannan da bayani na ganima in an yaki an sami ganima ya za a raba ta sannan da tsari na yadda ake kulla alkawari da kafirai da kuma tsari na yadda za a ji a ci nasara a rusa kuma kafirci da kafirai sannan da yadda su mujahidai ya kamata su yi na tattali da tanadi da kimtsi wanda shi ne zai zama sababin nasararsu sannan da kuma barin wato ainihin al'amari ga Allah bayan an kimtsi an tanadi an dogara da Allah to kuma sai a bar ma Allah sauran cewa nasara daga gare shi take waman nasru illa min indillah wannan sura wato wannan sura ta sauka ne bayan yaƙi na na badar wanda ake kiran shi ta badar kubura wanda ainihin ake ce mashi yaƙin da ya farrake tsakanin ƙarya da gaskiya yaƙin da ya zama sababinsa ne aka sami daula ta musulunci daga nan musulunci ya fara tsara aka karya ƙashin bayan kafirai da guma gumaguman kafirai da da suka hana ruwa gudu a wannan yaƙi duka ya zama Allah da taimakonsa duk aka tafi da su ta hanyar kashe wasu da kuma ribace wasu wannan sura ce mai daɗin karantawa domin za ka ji abubuwa da yawa a ciki wanda za ka san Allah shi ne Allah kuma Allah shi ke taimakon bayansa shi ke taimaka ma addininsa ba wayo ba ba yawa ba na musulmi da dabarar su wannan ita ce suratun wato ainihin amfani. لرم ما makaranto mana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرحمن فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين نعم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لو درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم نعم wannan sura da muka ji Allah ya ce yas'alunaka anil amfani suna tambayar ka game da ganima ko ganimomi domin anfal jam'i ne na naf qulil anfalu lillahi war rasul kace masu ganima ta Allah ce ko ganimomin da aka samu a yakin badar na Allah ne da manzo taqullaha ku ji tsoron Allah wa aslihu zata bainakum ku gyara ku kyautata tsakaninku wato ku kyautata zamantakewar ku da taron da kuke ku sahabbai kenan wa Allah wa rasulah ku bi Allah ku bi manzansa in kuntum mu'minin in kun kasance ku muminai ne na hakika wato muminai ne na gaskiya innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah kadai muminai na gaskiya na hakika sune waɗanda idan an ambaci Allah wajilar qulubuhum sai zukatansu su raurawa su tsorata su firgita wa idza tuliyat alaihim ayatu nan idan an karanta musu ayoyinsa ayoyin Allah kenan zadadhum imana sai wannan ayoyin su ƙara masu imani kan imanin su wa ala rabbihim yatawakkalun kuma ga ubangijinsu suke dogaro allazina yuqimuna sala su waɗannan mu'minai na haƙiƙa na gaskiya su ne wanda suke tsaye da sallah wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma game da abin da muka azurta su da shi inji Allah yunfiquna suna ciyarwa da dangogi duka na ciyarwa ula'ika hum mu'minuna haqqan waɗannan su ne muminai na haƙiƙa su muminai na gaskiya lahum darajatun inda rabbihim suna da wasu mukamai na musamman a wurin ubangijinsu wa maghfiratun da wata gafara ta musamman wa rizqun karim da wani arziki mai girma ita ce aljanna wannan suratul anfal an buɗe ce da waɗannan ayoyi mun ji an ce ya salunaka suna tambayar ka anil amfali game da ganimomi kamar yadda kuka sani a tarihi manzo sallallahu alaihi wasallam yana garinsa na makka mahaifarsa inda ya fi ko ina so kajirai suka matsa masa da kuntata masa har ta kai dole sai da ya hijira ya bar wannan mahaifa tasa ta makka ya tafi madina ya hijira kenan wannan hijira da ya tare da abokinsa abubakar allah ya kara masa yarda da sauran sahabbai muhajiruna da suka bi su suka tafi suka sauka madina bisa dama alkawari mutanen madina sun ce za su ba shi masauki za su ba shi wato ainihin tallafi duka da kariya bisa alkawarin da suka yi da shi lokacin da suka je suka yi masa tabba kafin ya hijira wannan hijira da ya ya taho shekara ta farko shekara ta biyu shine duk wanda ya hijira yakan taho ne zikau ba tare da dukiyarsa ba ba tare da abin da yake da shi a maka ba domin zai taho yana tsoro kai fitowar ma wani bin sai cikin dare a ɓoye bai isa fito da rana ba da daddaren in ya taho zai taho da wani abu na dukiyarsa sai a tsare shi an sa karti a ƙofar gari na makka hanya zuwa madina duk wanda zai tafi zai fita da wani kaya da wata dukiya sai a tsare shi a kwace a ba shi zaɓi ko ka bar kayan ka tafi kai kaɗai ko kuma ka ce za ka ja mu kashe ka haka suka yi tama muhajiruna kuma mutanen maka 'yan kasuwa ne suna da harka ta kasuwanci da dukiya suka gudu da addininsu da imanin suka bar dukiyarsu wannan dukiya da suka bari ita ce shawa lokacin suka yi ta juyawa suka ƙara haɓaka kasuwancinsu da tattalin arzikinsu to suna da tafiya guda biyu da suke ta kasuwanci ɗaya zuwa sham ɗaya kuma zuwa yama. wacce ita ce allah ya goranta masu li'ilafi fi ƙwaraishin ila fihim rihlatash shita'i ta sayf wal yabudu rabba hadal bai. wannan tafiya da suke zuwa sham hanyar da ake bi a je sham ana bi ne ta gefen madina a wuce zuwa sham kuna ganewa na wata rijiya ana kiranta badar wannan rijiya sunanta ne badar ita rijiyar daga nan aka sama wurin badar daga nan aka sama garin yanzu badar yana kilomita kamar saba'in da wani abu daga madina zuwa badar nan kuma makka kilomita ɗari da uku da wani abu ake zuwa badar to ta wannan hanyar suke bi su wuce su tafi sham abu sufiya lokacin bai musulunta ba shi ne babban bafata ke na dutse da ake tafiya sau kayayyakin da mutanen sham siriya kenan suke so daga makka su kai masu su sayar su kuma su so kayan da mutanen makka suke so su kawo abu sufiyan ya ja tawaga ta kasuwanci an tafi sham an so kaya an ciyo riba an so za a taho sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya nemi shawarar sahabbansa da dukiyar mutan da ake ta juyawa ke kasuwanci an taho da ita daga sham za a wuce makka ne zai hana ba za mu fita ba mu je mu taro ta mu karbe tun da dama kayanmu ne kuna ganewa wannan abin da annabi ya gaya masu kenan ana nan wannan magana abu sufiyan sai ji labarin ta maza maza sai ya aika da babban mahayin doki ana ce mashi zamdam bin amr algifari maza ya taho makka ya gaya mutanen maka ga dukiyarsu fa za a tsare siyo gangan ko su zo su kada kayansu da dukiyarsu don ga labarin da ya ji bayan haka sai shi kuma abu sufiyan ya saki wannan hanya sananniya da ake bi a taho makka ya zagaya da wannan kayan ayari na wannan matakai suka bi gefen bahar maliya a rauniyar hanya kenan suka zagaya suka tafi makka ba tare da an tsare su ba wannan labari ya isa makka cewa ga dukiyar mutum za a tsare mafita suka shelanta bisa jagorancin abu jahal mafita mu je mu tare mu. ka raba goron gayyata lallai a taho a zo a tare dukiya a yi bala'i to shi ne suka shirya suka yi shiri na yaƙi da makamai da guziri da mata aka taho domin a zo a tara dukiya to sun taho sai abu sufyan ya aika musu ai yayi farauniyar hanya ya wuce da dukiya su yi haƙuri su koma sai abu jihar ya ce a'a aikin da man riga mun fito mu ba za mu yi ƙasa a guya ba gara mu je a gwabza nan gaba ma kasa sake tunanin za su sake tare mana dukiya yadda muka taho ɗin da kayan yaƙi ga giya an taho ana sha ga mata suna rawa suna ziga su ga raƙuma da ake yankawa ana ci kusan kullum za a yanka raƙumi goma a ci a kan hanya kenan shi ne ya ce ba za su zuya ba sai sun iso wato badar an zo an yi gumurzu wannan dai aka sauka ma manzo da aya cewa wacce za mu ji ta nan gaba cewa ƙungiya ce jama'a ce guda biyu za a baka nasara akan ɗaya ka fita ka je ka tare ta a wani lokaci mazo sallallahu alaihi wasallam ya gaya masu sahabbai ku fito za mu tafi yakin bada ba shiri ba tanadi ba kimtsi suka fito ba su fi su 319 ba suka taho wasu na jin tsoro ba kayan yaki ya za mu iya yaƙi da muna tsammanin cewa za mu tare abu su fiya ne mu karɓe dukiyar mu shigo madina to yanzu kuma annabi ya ce ɗayan ƙungiya biyu ce waccan ta wuce wata ce ta yaƙi ta taho ita za mu tunkara kamar da nasi ya zo mu manzo za mu iya yaƙin nan ta suka rabu biyu irin su abubakar su umar suka ce ya rasulallah mu mun ji mun gani sam'an a can. li rasulillah za mu yaƙi za mu bi bayan ka duk inda ka shiga za mu shiga za mu mara maka baya yadda muka yi alkawari annabi su suka gama maganar su muhajiru ina jinsu bai ce komai ba zuwa can wani sahabi sa'ad sai ya ce ko mu kuke nufi ne ya rasulallah ma'ana mu mutanen madina mu an sarawa ya ce na'am ku nake nufi ya ce ai mu ma ba za mu gaya maka abin da mutanen musa suka gaya masa ba su ce iza haɓa an rabbuka faƙatila fa inna ha huna qatilun ba za mu ga maka haka ba Ya ce ka je ka yaki ubangijin ka muna nan ba za mu je ba a'a mu za mu ce mu za mu yaki ne tare da kai da inda ka shiga am an a li rasulillah sai annabi ya ji daɗi hankalinsa ya kwanta ya ce to a fito yayin da aka fito da an samu wasu ji tsoro kamar ba za su iya ba suna ganin daga baya tun da yaƙi ne na farko kuma tarbiya ake a lokacin aka miƙa wuya aka taho tafiyan da ba makami ba abin hawa tafiyar kilomita saba'in da 'yan dawakin da ba su fi uku ba da 'yan takuban da ba wasu ba haka aka taho wannan yaƙin almuhim gaba duk za mu ji bayanin yadda yake a nan ina so ne in fito mana da tambaya to shine aka zo badar aka yaƙi aka ci nasara kamar yadda za mu ji ayin a gaba aka danna kafirci da kafirai aka kashe saba'in aka ribace saba'in aka gama komai yayin da aka iso badar wajen yakin annabi ya raba sahabbai kashi uku ne wasu suka tsaya kindin tuta manya-manyan sahabbai kenan kusa da manzo suka ba shi kariya ko da za a zo mai ta wata ƙofar. kashi na biyu su ne matasa suka inkari abokan gaba su ne masu kashewa masu sarewa tare da mala'iku da aka saukar kashi na uku su ne wanda suke in an kashe arne wato takobinsa ta faɗi su za su je su ɗauke a asirkensa ko ɗamararsa ta yaƙi tun da kuɗi suke takama wani silken ma na gwal ne wani ɗamarar tashi ta gwal ce wani marikin takobin shi ma zinari ne to kashi na uku su suke zuwa suna tattaro waɗannan ana tarawa ina fata kun gani kashi ɗaya suna tare da manzo gindin tuta annabi na ta addu'a kashi na biyu samari suna gwabza tare da arna da mala'iku da Allah ya ku kashi na uku suna kwashe ganima suna tarawa to aka gama yaƙi aka ci nasara to sai aka zo kuma magana ganima ya za a raba ta shin wancan matasa da suka fito na fito suka gumurzu da arna wannan gani mata su ce ko ta dattawa da suka kewaye manzo suka tsare shi ko ta wanda suka ta tattaro ta ma da hannunsu to shine fa aka ɗan sami saɓani sai lokacin rana aka fara yaƙi kuma ana tarbiyyantar zukatan su sahabbai wannan waɗannan wurare ne 'yan shi'a suke samu suke suka sahabbai da ce ba su wane lokaci kaza suka yi kaza saboda rashin mutunci irin 'yan shi'a wannan shi ne karan farko da annabi ya fita da su shi ne suka yi tambaya ya tsalu na ka'anil amfani suna tambayan ka game da ganimomin nan da aka samu na waye ne cikin wannan kategori na sahabbai suwaye za a ba ko suwa za a fifita ko suwaye za su ɗauka laifi ne wannan tambayar ta eh, ba laifi ba ne su sa baya ba su ja da manzo amma da yanzu ga ganima an samu ko ba su taɓa yaƙi ba kafin sana na musulunci su sanya ake da ganima an gane da kyau wannan ne karan farko kuma Allah ya halatta ma manzo cin ganima saɓanin al'ummomin da suka gabata kafin shi da manzanninsu su kafin annabi in an yaƙi an sami ganima sai dai a tattara ta a banka mata wuta ta cinye ƙurmus a halatta musu ci ba shi ko annabi aka ce liya ya ce liya da gana'im ni an halatta man ganimomi wanda duk aka samu a yaƙi an halatta man ci cikin abubuwan da Allah ya ba annabi kenan to ya halatta a ci yanzu ya za a cin kuma ya za a raba wannan dukkan sun kokari su har su matasa suka ce mu ne ya kamata a ba tunda mu ne muka je muka ce yaƙi nan kun gane su kuma sahabbai manya da suke gindin cuta tare da manzo suka ce ah da ba mu a baya a tarara ko ku ina za ku je kun gane su kuma masu tattara suka ce ai mu ne hannunmu ya kai ta ɗauko yana tattarawa to duka dai da suka yi tambaya su sahabbai ba sa ja da umarnin Allah da na manzo sai aka ba su amsa sai Allah ya ce kul sai masu al'amfalu lillahi wa rasul ai wannan ganimomi da aka samu a yakin badar na Allah ne da manzansa wato na Allah domin Allah ne ya ba da nasarar yakin ai shi ya aiko da mala'iku aka yakin to dukiyar ta Allah ce ganimar ta su ce sannan kuma ta manzo ce shine zai sarrafa ta yadda yake so shine zai ce ga yadda za a yi da ita shi zai raba ku aikin ku fattaqullaha ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah duk abin da Allah ya ce ku yi ku yi abin da Allah ya ba ku umarni ku bi abin da hane ku ku hanu wa aslihu zata bainikum ku yi sulhu ku gyara tsakaninku kar ku yadda ku matasa da kuka wuce gaba aka yaƙi kar ku yadda ku daina dattawanku ku ɗauka su ba su da ta cewa ai su ba su da ƙarfi ku kuma dattawan can shabab ku ja su a jiki kar ku ce ba su da amfani sun cika gaba gaba ku sai yadda kuka ce a'a a aslihu za ta bai bainakum ku yi sulhu tsakankaninku ku ji dan Allah da Qur'ani yake farko da ake tarbiyyar zukata ku yi sulhu tsakaninku annan wa Allah wa rasulahu ku bi Allah kuma ku bi manzansa da abin da Allah ya ce ku ku yi abin da ya hane ku ku hannu in dai kun kasance in kuntu mu'mini in kun kasance ku mu'minai ne na gaskiya masu gaskiyar imani to kar ku ja da manzo akan abin da ya gaya muku an gane da kyau wannan cikin sahabbai wani sahabi abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda yake cewa ranar yakin badar manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato a ranar man sana a kaza wa kaza falahu kaza wa kaza wanda duk duye kaza da kaza a wannan yaƙi to yana da kaza da kaza na lada da zan bashi sada annabi ya tara sahabbai ke zaburar da su a fita sai masa alƙawari duk wanda ya kaza da kaza to zai sami kaza da kaza na ganima wannan abdullahi dan abbas ke ba mu labari daga nan shabab matasa suka zabura suka nuna ƙwanjinsu suka fita su ma dattawa suka fita suka yi jagora aka tafi wannan yaƙi to yayin aka gama aka sami ganima ja'u yatlubuna lari ja'ala lahun sai suka zo matasan suka ce ya rasulullah kai mana alkawari ta an yaƙi an gama an sami ganima za ka ba mu wani abu kaga ba laifi suka yi ba kuma. kuma dattawa suka ce ai kar ku fifita kanku kan mu domin ba don mu ba idan aka rara ko ku babu inda za ku je daga nan fata na zaƙo abdullahi ɗan abbas ya ce sai aka ja in ja tsakanin dattawa na sahabbai da matasansu anzalallahu ta'ala yas'alunaka anil anfal sai Allah ya saukar da wannan aya na anil anfal ya zama wannan shine sababin saukar ita wannan aya kenan har zuwa ƙarshen ta in kuntum mu'minin haka nan zo. wancan hadisi na sa'ad da na gaya na fara gaya mana ɗazu adam na abi ƙas yana cikin an tsarawa. shi kuma cewa yayi nazala fiye arba'u a yakin. ai wasu ayoyi guda hudu da suke cikin suratul amfani na farko kai na Allah ya saukar da su eh yace usiba sayfan yawma badarin ko a asabtu sayfan yawma badarin na sami wata takobi ranar yaƙin badar wato wata takobi ta musamman kenan fataitun nabiya sallallahu alaihi wasallam faƙultu a na falliha na zo manzo na ce ya rasulallah ba ita ka ba ni ita a matsayin ganima mana faƙalar sai ce za min haisu a kastahu ka je ka mai da ita inda ka ɗauko ta kayan ganima ne mai da ita inda ka ɗauko sun da'awatuhu na sake maimaita mai wancan nema ya rasulallah ga wannan takobi da na samu ka bani ita a matsayin ganima annabi ya sake cewa mai zahu min haisu akhaftahu je ka kaje ta inda ka ɗauke ta mai da ita yace fa nazala hadhihi al-aya yas'alunaka 'anil anfal ce wannan aya ta sauka suna tambayar ka game da ganima kaga ayi mun ji sababin ta guda biyu ko dai wancan rikici da ya dan faru tsakanin sahabbai matasansu da dattawansu ko kuma shi sa'ad abin da ya roƙa na takobi a bashi kafin a gama wato yaƙi a raba ganima Allah ya saukar da ita wannan wato ainihin farkon aya ita wannan sura kenan to muka duba za mu ga cewa a can akwai inda Allah ya ce salunaka anil anfali qulil anfalu lillahi wa rasul za ce kala wa nazalar ƙur'anu wa alamu anna ma min shay'in ana lillahi rasul cikin suratul anfal da har wa yau aya ta 40 take kenan eh Allah ya ce wa alamu annama ganimtum min shay'in ku sani duk abin da kuka gani manto kuka samo na ganima ana lillahi sahu. Allah yana da ɗaya bisa biyar nashi wal rasuli da manzo sai suka ce wannan ayat ta shafe waccan ta farkon suratul anfal ma'ana yanzu an nuna cewa duk sanda aka yaki annabi yana da kumusi sannan Allah yana da kumusi da manzansa sannan saura araba kamar babu waccan wasu malaman suka ce a'a aya tana nan ba a shafe ta ba mu kama ce kuma suka sake kafa hujjare da wannan aya din cewa ai duk da aka je yaƙi a annabi yana da iko kira wani kaso wannan saura kuma ya raba masa habansa wannan aya ba ta shafi waccan ba sannan wancan kuma rabo da aka ce na Allah ne da na manzansa shi Allah ne ma'ana ya ba da ganimar ko manzo ne zai raba yadda ya ga dama saboda haka dukkan sa'ayin suna nan kenan ba tare da an sami cewa wata ayar ta shafi wata ba sai Allah ya ce fattakullah wa aslihu zata bainakum ku ji tsoron Allah a cikin duka al'amuranku ba yaƙi ba kaɗai din ku gaba ɗaya ku saka tsoron Allah gaba sannan kuma ku yi sulhu tsakaninku kada ku yi ku zalunci juna kada kuma wani abu na duniya ya shigo ya gitta ya raba tsakaninku tsakanin tafiya ta matasa da dattawa da ko tafiya ta ɗan unguwa guda duk wani abu da kuke tokar ku yadda duniya ta shigo ta raba ku kada ku yadda ku jayayya tsakaninku ku yadda cewa duniyan nan nan za ku bata shi yasa waɗi Allah wa rasula bi Allah ku bi manzansa shine za ku sami nasarar ita duniya din kuma za ku sami nasarar wato lahira shi yasa dukiya yanzu an mai da ita gabaki ɗayanta ta Allah ce ta wannan ganima da aka samu kuma ta manzo ce Allah ne tashi ce domin shi ba da nasarar shi ya turo mala'iku aka yakin da su ko manzansa shi zai ce ga yadda za a yi da ita sai Allah ya ce innamal mu'minuna allazina idza zukira Allah wajilat qulubuhum kadai mu'mine na gaskiya sune waɗanda idan aka ambaci Allah wajilat qulubuhum sukatansa suka raurawa sukan girgiza sukan tsorata a wannan ayar haka aka ce amma wata ayar kuma aka ce ala bi zikrillahi da tsumainul qulub ku saurara da ambatan Allah zakata suke nutsuwa. to nan kuma an ce innamal mu'minuna allazina idza zukira Allah wajilat qulubuhum mu'minai na gaskiya sune an ambaci Allah zakatan su kan tsorata to ya kinan can karo da karo da juna kinan, an ta ambaci Allah zakata na nutsuwa. nan kuma an ta ambaci Allah zakata na tsorata wannan na rushe wannan kinan? babu haka cikin ƙur'ani malamai suka ce ai shi mumini in ya saurari alƙur'ani shine ambatan Allah a cikin shi akwai bayanin wuta da azaba da narko wanda suke kaza suke kaza ba daidai ba za su gamu da kaza na azaba to idan mumini ya karanta irin wannan ayin ko ji ana karanta su me zai da ya tsorata shine wajirar qulubuhum ko sannan wani wurin ƙur'ani za a karanto maka aikin Allah bin dokokin Allah da sakamakon masu bin dokokin Allah ga aljanna nan ga gara ɓasa ta ga mata ga waye idan ka ji me za ka yi sai farin ciki sai zuciya ka ta natsu sai ka ta faɗi to kaga ai kowace ayar a nan ta yi gobe ce ba muminai su ne idan aka karanta masu ayon Allah na firgici da tsoron fushin Allah sai zukata su tsorata su firgita su nisanci fushin Allah don kasu je su auka cikin wancan kowa mumine na gaskiya su ne in aka karanta masu rahamar Allah da ni'imarsa da falalarsa da aljannarsa sai zukatansu su kwaɗayi su natsu su so wannan garaɓasar kaga babu cin karo da juna kenan shi yasa nan aka ce idza zikra Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana idan aka karanta musu ayoyin sa ayoyin Allah kenan zadatuhum imana sai imanin su ya karu nan ne dukkan magabata Imam al-Bukhari yace dukkan magabata sun ittifaki akan cewa imani yazidu wa yanqus imani yana karuwa kuma yana raguwa yana karuwa ta hanyar ayyukan da'a sannan yana raguwa ta hanyar ayyukan sako sada duk kaga kana aikin alheri aikin da Allah ke so to imanin ka ne yake ƙara burin ƙasa yake ƙara yauƙaƙa yake ƙara girma sanda duk kaga bawa yana saba ma Allah yana ta ayyukan saƙo yana ayyukan da Allah bai so to ai imanin sa ne ke zaizayewa imanin sa ne ke tawaya shi yasa ga aya karara kuma da wannan aya suka kafa hujja shi ma imamul bukhari da yake kafa hujja wai za tuliyar alaihim ayatuhu zadatuhum imana e, su mumine idan ka karanta musu ayoyin Allah sai wannan ayoyin su kara musu imani yau a karanta maka sama ya take ya Allah ya dauka kata Kasa ya Allah ya shimfiɗa ta saman nan ba wani turke da ya dokare ya tokare ta wata fila wani tsayani wani kaza haka take kawai Allah ya shimfiɗa ta kana mumini ba za ka kare imani ba ƙasa an shimfiɗa maka ita ga ta an hore maka ita ka tafiya ka gina gida kai waye wannan duka in ka sani sai imanin kai karu Allah ya ce wa ala rabbihim yatawakkalun mumine na gaskiya su ne suke dogaro ga ubangijin su dogaro na haƙiƙa ba sa dogaro da kowa sai ga Allah suna dogaro da shi wajen su. suna dogaro da Allah wajen faɗi tashinsu kasuwancinsu sana'arsu neman abincinsu duk abin da za su da Allah ce dogaro sannan kuma shi kaɗai suke abin da suke na bauta kenan domin dogaro da Allah shi ke sa abauta masu shi kaɗai sannan har wa yau mumine na gaskiya su ne allazina yuqimuna sala su ne wanda suke tsaye da sallah da rukunanta da wajibabbanta da tsarkinta da dukkan abin da aka faɗi na sifofin Allah mumine na gaskiya suke tsaye da sallah wa min ma razaqnahum yunfiqun kuma game da abin da muka azurta su da shi na dukiya suke ciyarwa ciyarwa ta wajibi kamar zakka ciyarwa ta nafila kamar sadaka ta alheri tufatarwa an wato duk wani abu da ka sani taimako ana kiran shi infaki to suna na farilla kuma suna na nafila wannan sifa ce ta mumine na gaskiya da Allah ya gama gaya mana sifofin mumine na gaskiya sai ce ula'ika hun mu'minuna haƙa. waɗannan su ne mumine na gaskiya na haƙiƙa wanda babu ko sofa ne abdullahi dan abbas da ya zo sharhin ayan nan sai ce wannan saɓanin munafukai kenan su munafukai su ne wanda suke wato ba sa Allah sai dan tsoron ka a ce ba sa yi sannan za su yi ta suna da kasala sannan in ma sun tafi inda ba kowa ba sa yi ba sa ce da dukiyarsu suna rowa in ma sun ga wani zai ciyar su mai izgilanci ba sa dogaro da Allah ba an karanta musu Qur'ani ba ya kara musu imani sannan an tuna musu ubangiji zukatansu ba sa raurawa amma muminai sai da aka faɗi siffofinsu aka ce waɗannan su ne na gaskiya idan muna irin wannan karatu yan uwa kullum abin da nake so mu rika sa ido da hankali da zuciya irin wannan wuraren karatu ana ta yin sa ana ta maimaita qur'ani ana karantawa tafsiri ana ta yi hadisi ana karantawa fiqh ana ta yi amma me ake bukata yau gare mu aiki tasirin karatun da muke a rika ganin shi tattare da mu yanzu siffofin nan da aka gaya maka su na muminai na gaskiya su su ya kamata su shiga cikin zuciyarka na ƙudircewa ka ƙudirce kamar me in an karanta wato an gaya maka ubangiji zuciyarka ta ƙudirce girman ubangiji sannan ta ji tsoron ubangiji wurin binsa ta bi shi wujin nisanta sabansa ta nisanta wannan kunga akwai aiki na zuciya sannan akwai aiki na gabai sannan har wa yau kai a matsayinka na mai karatu da mai sauraron karatu ka sani lallai cewa ka dogara da Allah yau duk abin da ke damu al'umma musulmi shine matsalar tawakkul ala Allah me yake jawo mu tasgaro yau ga al'umma musulmi rashin dogaro da Allah dogaro da wani Allah ko ba a dogaro ga kowa a ci nasara sai a je a dogara da Allah za mu ji a cikin ayunan da za mu karanta nan gaba haka nan sallah ‘yan uwa ita ce imaduddin ya zama sallah ita ce abin da take cikin ranka lokacin ta na yi in ba yi ba babu sauran kwanciyar hankali tare da kai ka canza wannan shine amfanin zuwa karatun ka wannan ka canza inda kana wasa yanzu ka sanya sallah a gaba sannan abin da Allah ya baka na dukiya a cikin riƙaya, ga kana makanka aikin alheri domin annabi cewa ya wa ya fi son dukiyarsa da ta magada abin suka ce waye ko zai fi son tawani wani fiye da tasa ibe ce to abin da ka ciyar na dukiyarka shine naka abin da ka mutu ka bari na magada ne to kaga nakan shine kafin ajali ya zo ka dinka yaga kana aikin alheri yanzu shaidan yana ma mutane wahayi da yawa ya cusa masu rashin kana'a da rashin godiya rashin babu a zuciya babu babu wayo wayo wayo da an yi cewa aikin alheri sai mutum ce ni ban da shi amma ka duba da mutanen da da na yau wajen samu ya yake wannan da ƙoƙarinsu da imani da abin da ake karanta masu karatunsu bai kai faɗin na yau ba amma wallahi imanin safi na yau ba ka gama ce ba ta zuwa makaranta irin yau amma da an ce ga sadaka irin karatu na dafa kun san irin malaman turmi din nan na da malamin turmi da zai zo yana karanto kisoshi da ƙur'ani zai karanta ba ana ta Allahu akabar, Allahu akabar. mata daga cikin su ta aiko da sadaka ita ba gane kawai dai an ce an yi bakon malami an sa mai turmi kofa gida haka za su ta aiko da sadaka saboda imaninsu da cewa nan sadakar Allah zai karba iske don Allah haka za ka ga abin da ake yi to mu yau sai ka ga mutum ya riƙe kam an cusa mashi wato rashin wadata zuci wayo wayo wanda ita sadaka fasanta ce yan uwa abinda Allah ya baka zaka yaga shi yasa ake yawan maimaita wannan ku duba farkon suratul baqara aka ce alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin suwaye al muttaquna alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun kaga abu uku aka faɗi almuttaquna nan kuma almu'minuna aka faɗa maka su kuma masu takawa dai abu guda ne kun gane eh suna imani da gaibi duk abin da aka ce Allah ya ce na gaibi sun yadda manzon sa ya faɗi na gaibi sun yadda haka nan kuma suna tsaye da sallah sannan abin da Allah ya zurta su da shi suna kyarwa to shine anan sai anan aka ce su ne mumine na gaskiya to sai aka faɗa mana abu mai daɗi a ce ga aiki ga sakamako ko ga sifofin mumine sun sifanta da shi ko kuma ga sakamako sai Allah ya ce lahum darajatun inda rabbihim su mumilancan da suka yi wancan aiki suka sifanta da sifofin can suna da wasu mukamai a wurin Ubangijin su gobe kiyama wa maghfiratun suna da wata gafara ta musamman wa rizqun karim da arziki mai girma sanan muka duba 'yan uwa wai me muke nema ne arziki da aka faɗi a ƙarshen ayan na 'yan uwa ba ana nufin arziki irin na nan duniya ba arziki na duniya kai kafi kowa kuɗi an lissafi kai kafi kowa kuɗi a afirka ko a duniya ko a garinku ko unguwarku wannan ba shi ake faɗi da nan rizikon karimun arziki mai girma duk malaman tafsiri ka je ka duba sun ce hiyal janna ita ce aljanna Allah zai ba su arzikin da fi kowane aljanna yan uwa ita nake so ita kake so arzikin da shi ne arziki ba yankewa ba karewa wato gairu maqtu'in arzikin aljanna shiga shiga cikin uwa. duk wani arziki na nan duniya ka daga ka kallai wallahi mai karewa ne ka dauki arzikin rayuwa wata ran suna na matacce wata ran sunan ka matacce arzikin lafiya wata ran ban da lafiya wata ran baki da lafiya arzikin kuruciya wata ran kana matashi wata ran ka tsuwa ba kare ba arzikin dukiya yau kana da ita ko ka mutu ka ta ko kuma ta kare kanana haka fa arzikin duniya yake arzikin mata tana nan yau kai lafiya ita shikenan an tsofe kuma mai kallon kuwa an tafi amma ban da arzikin aljanna yan uwa shi arziki ne gairu matsatsu'in gairu mamnu ne ba wanda za a ce babu ba sai dai kullum dindindin kana nan ciki to me muke so ne yan uwa ba jin daɗi ba ba mata ba ba gidaje ba ba bishiyoyi ba ba gadin ba ba duk waɗannan ba, wasu ake so ba to dai akwai su a cikin rizikon kare suna da mai daraja ta musamman mukami na musamman gobe yama sannan kuma suna da arziki mai girma ita ce aljanna <clears throat> muminai da za a ba su wancan mukami a wata aya ibn kasir ya kawo a cikin suratu ali imran Allah ya ce wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun za ku ga ayan nan ta yi kama da wannan da muka karanta Allah ya ce sun mumine din can na gaske masu takawa na gaskiya su ne wanda idan suka aikata ba daidai ba alfasha kenan suka zalunci kansu da kansu zakarullah sai su tuna Allah danna mumini na gaske mai takawa danna nan sai tuna Allah sai koma ga Allah fastaghfiru li dhunubihim su nomi Allah gafara zunubansu wannan shaidan ya ja shi yayi ba daidai ba danna nan ya tuna Allah na tuba ka gafarta man taubatan nasuhan ya tuba tuban da ba zai kara koma wannan abin ba kuma ya rika nadama ga abin da yana kuka nan take bashi to Allah ya ce wato irin waɗannan su ne suke cewa man ya gafiru zunuba baiwa yake gafarta zunubi ne ba mai gafarta illallah sai Allah walam yusiru ala ma fa'alu ba su ci gaba da aikata abin da suke aikata na na ba wato ainihin wahum ya alamuna suna sane a nan take sun gane kuskure ne sun bari yau kana ba daidai ba yau ka ji ba kyau daga yau ka tuba ka bari har abada wannan sifa ce ta masu takawa wanda aka kadarar masu gidan aljanna da ya fi fadin sama da ƙasa Allah ka saka mu ciki a da irin wannan Allah cewa amma mana kafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'wa wannan da yaji tsoron tsayuwa gaba ga sa gobe kiyama kenan wa naha nafsa 'anil hawa ya hana rai game da san zuciyarta Na an-nafsa 'anil hawa abin da ran kake so na san zuciya mara da ka hana ta ba abin da ya wannan wuya a yau yau duk me ke damu al'umma <clears throat> son zuciya da yawa mutane sun san abin da suke ba daidai ba ne amma son zuciya su zai su aikata to Allah ya ce wanda ya ji tsoron tsayuwa gaba ga ubangijinsa gobe kiyama ya hana zuciyarsa abin da take yi wanda ba daidai ba fa innal jannata hiya al-ma'wa lalle aljanna ita ce makomar irin waɗannan bayan Allah kamar yadda waɗannan da suka sifanta da sifofi to hakanan wanda shi ma ya hana zuciyarsa abin da ba ta so ya daƙile ta ya ƙibinta to wallahi aljanna ce makoma haka Allah madaukaki yake gaya mana a cikin magabata wato shine Sufyanu Sauri yake cewa ya ji cikin magabata wani yana cewa wato ainihin ittaqillaha bai jilla kalba ka ji wato ainihin ka ji tsoron Allah sai Allah ya girmama zuciyarka idan Allah ya baka jin tsoronsa to sai ka ga Allah ya girmama ka ya sanya san bayan Allah a cikin zukatansu wato zukatanka ko ce zukatansu jin tsoron Allah shine yan uwa jarin da yake kowane irin jari dan da shine jin tsoron Allah zaka sami duniyar kake kyau lahira kake kyau ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sa masa mafita kuma ya azurta shi ta inda baya tsammani haka nan at-tawakkul da aka faɗi wa man tawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu duk wanda ya dogara da Allah Allah din ya isa masa ashe abinda ayar nan ta kunsa ƴan uwa babban guzuri ne da za mu tafi da shi a yau a matsayin mabuɗi na karatunmu na yau haka nan za mu ga wannan ayoyi abin da suka kunsa karatu ne wanda yake wato ya kamata mu zama cewa mun dogara da Allah mun ji tsoronsa ko mun tsaya akan abin da yake ne daidai a cikin daraja da muka karanta aka ce wato ainihin lahum darajatun inda rabbihim darajatun mukamai aka ce ya zo cikin bukhari da muslim ingantaccen hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ahla illiyin la yarahum man asfala minhum kama tarawna al-kawkab al ghadir min ufuq man wato min ufuqin min afaqis sama wato Allah subhanahu wata'ala yake annabi ki ba mu labari akan abinda annabi ya samo daga haske na Qur'ani wajen fassara ayan nan annabi yake wato illiyin wanda suke can ƙololuwa gobe kiyama gidan aljanna wato su ɗin nan za su ga wanda suke ƙasa da su da 'yan ƙasa da su kuma za su kalli wanda suke can sama na aljanna kamar yadda a nan duniya kake hangen tauraro can sama za ka hangai to haka wanda suke a saman aljanna da su za su hange su kamar yadda ake ganin tauraro daga ƙasa kuma duniyar nan can haka wanda suke kololo haka za a hange su saboda bambancin daraja da annabi ya faɗi wannan sai sabon suka ce to ai wannan mukami ne na annabawa a manzanni ya rasulallah sai annabi ya ce eh nasu ne amma ba su kaɗai ba wato ainihin ya rasulallah tilka manazilul anbiya la yanaluha ghairuhum wannan makamai ne na annabawa, su za su sami wancan matsayi wanda yake kowane a janna kuma mai samu in ba su ba faƙalar ta annabi ya ce bala wallazi nafsi biyadi eh haka ne nasin ne amma na rantsi da wanda rai nake ga hannunsa la rijalun amanu billahi wa sadaqul mursalin wasu mazaje da suka yi imani da Allah imani na gaskiya kuma su gaskata manzanni su ma za su shiga wannan matsayin wannan matsayin mai girma na ƙololuwa na aljanna A dole wani abin farin ciki na yan uwa matsayin da ya fi kowane a aljanna na annabawa da manzanni a kai imani na gaskiya ga Allah ta gaskata manzanka da sauran manzanni sai ma za ka iya shiga kamar yadda ya zo a cikin wannan hadisi na ainihin bukari da musulun an nuna man lokaci tun da yau ne rana ta farko na wannan karatu na fata ya zama mabuɗi kuma ya zama darasi a gare mu wannan ayoyi da muka ji mu tafi da su a zuciyarmu aiki na gabai mu aikata kudiri na zuciya mu ƙudurce sannan kuma furci na furtawa da harshe mu furta sannan wannan wata da muka shigo wata ne na tawassuli da abin da muke yi mun san halin da mu take ciki na neman addu'a na zaman lafiyarta mu da muke yin nan muke kamar muke raina su to mu daina raina su yan uwa ba faran addu'o'in nan mafada ba mu san halin da muke ciki ba eh ba don su ba abinda ake mana na ƙulle kulle wallahi da mu san inda za mu tsinci kanmu ba amma duk kullun da za a ƙullo komai girmansa, in muka yi addu'a sai Allah ya rushe shi ya wargaje shi ba mai tsawaita addu'a a irin wannan wuraren karatukan namu da wurin sallolinmu na turawihi sallolin dare da dukkan wasu wani wuri na tawassuli da addu'a mu yi Allah ka ba mu zaman lafiya in babu zaman lafiya wannan karatun ba zai yi ba in babu zaman lafiya fita neman abinci kasuwa ba zai yi ba yasa zaman lafiya shine kashin bayan kowane abu da za a ishe sa musulunci kullum kira yake zuwa ga salama zuwa ga zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka kare mu da lafiya Allah ka kare mu da zaman lafiya wannan karatu da muke Allah ka sa ya zama sababin shigan mu aljanna Allah ka tsare mana Qur'ani ka ba mu ikon aiki da shi Allah ka ji kan magabatan mu malaman mu da suka koya mana Allah ka gafarta musu iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka gafarta musu wanda suke nan Allah ka raba mu da su lafiya sa'annan abinda muke dinnan muna ƙara jaddadawa 'yan uwa mu daɗa zage dan tsaye mu shi a matsayin makami wanda zai zama sababin dacewa mu duniya da lahira wannan rayuwa ta manzo da muke karanta ta Qur'ani da sahabbai za mu ci gaba da karanta ta a wannan sura mu dauke ta a matsayin madubi na gyaran al'umman mu a yau Allah ya mana jagora subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk